Euh, difa. Kamin matsalar ta shigo yankin Difa, muna da makiyaya masu kai da kawo tsakanin yankin na Difa, arewacin Najeriya da yankin kogin tafkin Chad har arewacin Kamaru. A yanzu makiyayan yankin Difa sun fuskanci tasirin wannan rishin kwanciyar hankali sosai. Hilayen kiwon su da wuraren da suke bi zuwa kiwon nan ne tashin hankalin ya fi shimfiɗa. Kenan arewacin Najeriya cikin jihar Borno. Wannan jihar ta Borno ta kasance karkara da makiyayan Nijar suke zuwa su fake. Makiyaya da dama misali Hulani wadda Baka kaloji da ke fitowa daga arewacin kamaru da makiyayan nijar hulbe suna zama wurin tsawon lokacin rani su kuma yi tattaki cikin ƙasar Nijar da zaran damana ta kama. Sai ga ya wannan karkarar ta kasance cikin barazanar Boko Haram. Hakan ya tilasawa matayan su haye shigowa Nijar duk da kasancewar jihar Difa karkara ce da ke da gibi na ciyawa. To a yayin wannan tashin hankali yaya makiyaya suke yi? Yawancin lokaci suna tafiya ne ko ta kogin Chadi don karkara ce mai ciyawa ko da kogin yakan fakewa wani bi ko kuma su je Najeriya. Sai shi ya yi watanni da iyakar Najeriya take rufe. Kamin ma rufewar wannan iyaka makiyayan wasu su alatilas sai da suka karasa domin ko har sun samu sun ketare iyaka. Amma wannan makiyayan sun salwanta sosai akan yanayin albarkar da suke samu da kuma akan tattalin arzikinsu. don ko makiyayan masu kai da kawo ba basa da gonakai mafi yawancin muryarsu na kan wannan kiwon da suke to yanzu wannan kiwon baya samuwa dabbobin sun rami sun gashi farashin dabbobi kuma ya faɗi yaya al'amarin zai kasance idan abin ya ci gaba a haka na tsawon lokaci lalle idan lamarin ya kara ci gaba haka da aika aikar kai da kawowar 'yan ta'addancin jihadi zai kai ga inda za a tsayar da yawon zuwa kiwo zai kasancewa kuma makiyayan sa iya motsawa in ko ba sa motsawa wasu tilas za su barin wannan sana'a su koma makiyayin waɗanne shawarwari za ku bayar domin kare sha'anin kiwo a cikin wannan yanki da akwai tashin hankali Eh, da farko dai shine a girka hanyoyin da za a bi a wuce don a baiwa matayan damar isa hilayen da suke samun ciyawa a yanda za a saurari makiyayan kuma kamar yadda ake sauraron sauran al'ummomi kuma a tallafa musu don ko masu kawo daukin agaji sun fi kaiwa 'yan gudun hijiran da ke girke daukin tallafi sannan a yanda kai da wani kiwo zai ci gaba da gudana a cikin kowane hali